Sardona Christian. Oye, vamos Sindibi, Shindibi, da Allah saukan. Wallahi ba ki tsoron Allah. Ba ka ji abin da ta waɗi. Sardaunar Christian ike wa waɗi miki. Sardaunar musulmin Allah yake. Kuma jikan Usman ɗan hodiyo yake. kuma sai ka tai ka hudi gaban za dai malam saudana christopher na ce wallahi ba ki tsoron allah wallahi na hudi miki in ban da mace kike wallahi dutsi na ka ɗaukowa na wace miki kai wallahi wallahi ban na hau ta yata ni kai wallahi unguwa sai fa karya ka kai wallahi kar ka kai ni bakin garkar ga saukar na ta yi abun ga wallahi shin dai gaban za kana tuka agwagwa ga buje sai ba ka tsoron allah turbin Allah shike kuma ya yi jihadi dan zai mu tai ya ka zo mu tai dan liti ba mu hawa wagga abin mu na hikima gaban kudin baba na kina bashe ka ba ni agwagwa ga buje ga banza wallahi Allah ya taimake ka ya ci sheki Allah kaga banza ta sami ke baka ga wata yarinya ba wata mai jari wata mai jari ga ba ganta ba da Allah ina tunanin wanda kan wannan ta shiga ai malamai malamai ba ku kai ni tsoron Allah ba idan ta biyo line nan ban tallahi ina tunanin shi ta bi wanda muka biyo jari ga a jikinta tun asuba alfajir a gurin da yake samu yadda ka san gada gudu kamar gada haka mace take inde gudu ne biyar da aka kalle da kasan gada sai yarinya sallu alaihi wa sallimu kenan na yi sabakon asibancin nan ala ce mace ni rara ko mun kurege kuma kaga <laughs> farauta ta zo gida kenan bari na ɗaya tabar mata na shiga ciki na ɗan taɓa sussukar wake yawa to kaga bai waɗanda mu je ciki sai ai wannan Allah dan Allah ka taimaka. Ban gane. Wallahi kwarto ne. Dan Allah ka taimaka. Kana so ka ce katan banza na taimaka? Allah ya tsine maka albarka. Allah ya baka aniyar ka wallahi. wata wala. Sannan ku dai. Yawa mun gani. Ai mun kallo. Ai ba gane gaskiya. Eh mun ga ga Mun ga Ya baki kai ne? ta zo.